kamar da gangamin da babban jam'iyyar adawa ta pdp ta yi a jihar ɗaruwan jama'a ne masu halarci gangamin na apc da aka gudanar a filin wasa na stadium da ke jalingo inda kusoshin jam'iyyar masu suka baje kolin su mata da matasa da mutane fito da yawa ko ba za ku buhari ko tun farko ma a jawabinsa shugaban jam'iyyar apc a najeriya adam oshimole shagube ya gaɗin takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya inda ya ce idan aka zaɓe su a karo na biyu za su koci alkawarin da suka ɗauka wa 'yan najeriya su sai da kayan gwamnati su sa su sha shida ka kore shi aiki ya za kuma ya ce baya shekara uku da rabi a shi lokaci koma haka kuma za ku yadda wannan ziyarar shugaban kasar da shine mako ka kashin cicekucin da ake ta yi na batun takarar gwamnan jihar Taraban inda aka daga hannun ɗan takarar jam'iyyar Sani abokan Ladi wanda koyi nuna farin cikinsa da cewa to sai dai kuma a jawabinsa shugaba buhari wanda kai nuna damuwarsa game da wasu matsaloli da ke addabar kasar ya ce gwamnatinsa ta kawo sauyi a najeriya ba kamar yadda 'yan adawa ke zargi ba sakamakon cikan jama'an da aka yi an ko samu turmuzi, inda ma wasu suka samu raunuka da dama wadda ke kawo yanzu babu tabbacin ko an samu a san rai ko kuma a'a haka nan ma kuma tun kafin zuwan shugaba Buhari wasu yan bangan siyasa da ba san ko su ne ba sun keta alluna da kuma hotunan shugaba Buhari da aka lika a wasu manyan titunan jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya